Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1625 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu a rediyo Alfa da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragamar shirin namu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yadda wani ɗan Najeriya ya shiga tarihi a duniya a fannin harkokin ilimi. Sai kuma fashin baki kan yunkurin shugaba Muhammadu Buhari na yaƙi da Boko Haram. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Sai kuma sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. kamar yadda muka saba za mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai masu assalamu alaikum fadar white house ta ce shugaba donald trump ya amince da gayyatar tattaunawar da shugaba kim jong-un na koriya ta arewa ya masa amma duk da haka za a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumin da aka sanya ma kasar shugaba kim ya bayyana aniyar ganawa da shugaba trump ta hannun chung in yong mai ba shugaban koriya ta kudu shawara kan harkokin tsaron kasa wanda ya tattaki zuwa koriya ta arewa kwanakin baya chung ya bayyana wannan matakin mai ɗimbin tarihi daban mamaki cikin daren alhamis a agogon washington a kofar fadar white house jim kaɗan da bayyana jim kaɗan da bayyana wannan sako ne sai shugaba trump ya bayyana shi a shafinsa na twitter abin ko da yake cewa shine kim jong un ya yi maganar kawar da makaman nukiliya tare da wakilin koriya ta kudu hawa kuma koriya ta arewa ba za ta yi gwajin makamai masu linzami ba a wannan lokaci ba shakka an fara samun gagarumin ci gaba mai magana da yawan fadar white house sarah sanda hukabi ita ma ta faɗa a shafinta na twitter cewa shugaba trump da kim za su gana a wani lokaci kuma a wani wurin da za a sanar a nan gaba sai dai sanders ta ce muna fatar ganin tabbatar da batun kawar da makamin nukiliya da koriya ta arewa amma kuma tilas ne a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumi da matsin lamba a kan wannan ƙasa chung ya bayyana ya bayyana a wani ɗan takaitaccen lokaci a kofar wadar white house jiya alhamis domin sanar da cewa kim ya kosa ya haɗu da shugaba trump ba tare da ɓata lokaci ba har ila yau ya ce kim ya ƙudiri aniyar dakatar da gwaje-gwajen nukiliya da makamai masu linzami chung ya ce shugaba trump ya faɗa cewa ya faɗa masa cewa yana son ganawa da shugaba kim nan da watan mayu labarin lalatar da ake zargin shugaban amurka donald trump ya yi da fitacciyar 'yar wasan fina-finan batsa stormy daniel labari ne da kafofin yada labarai a washington suka yi ta suka ta yi makonni da dama da jinsa tare da yin magana a kai tun da dadewa lauyan shugaba trump michael cohen ya amince cewa ba shakka sun biya ita daniel wadda sunanta na asali stephen clifford kuɗi wuri na gugan wuri har dala ɗari da talatin da niyyar ta shiru da wannan batu na zargin cewa trump ya yi hulɗa da ita wato ya neme ta an yi hakan ne ko tun kafin a yi zaben shekarar 2016 amma kuma kwaram sai cikin watan fabrairu ga mujallar da ake kira in touch ta wallafa hirar da wannan matar kuma hirar na cike da bayanai filla-filla sai dai duk da yawan karyata wannan labarin da yin shiru bai hana wannan batu yawo kafofin yada labarai fitattu a nan amurka ba wanda sai a ranar larabar ta gabata ne kwaram sai fadar white house ta amince da wannan labari wanda wannan shine karo na farko da suka amince da cewa lallai Trump ya taɓa hulɗa da wannan matar. Sakatare yaɗa labarai ta fadar White House Sarah Sanda hukabi a taron manema labarai da aka saba yi a fadar White House a kowace ranar Laraba tana kokarin kauce wannan tambaya tana cewa tuni shugaba ya nasara a kotu game da wannan maganar. Ta ce haba tun yaushe shugaba ya nasara kan wannan magana sanda suna magana ne akan umarnin jingina maganar na wucin gadi da kotu ta bayar a cikin satin da ta gabata wanda ya baiwa clifford umarnin barin wannan maganar a bayanar jama'a game da hulɗanta da suka taɓa yi da shugaba trump da kuma hana kai ƙaran shugaban sanders ta ce ita clifford ba ta da masaniyar cewa shugaban ya san cewa an biya ta wasu kuɗaɗe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yi alkawarin ɗaukar matakin da ya dace domin mayar da martani muddin aka gano cewa Rasha ce ke da alhakin sa wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ɗiyarsa guba. Amma bari kar mu yi riga malam masallaci bari mu ba 'yan sanda lokaci da kuma damar gudanar da dukkan binciken da ya dace in ji prime minister a lokacin da take magana da gidan talabijin na itv jiya alhamis ba shakka idan ta kai a ɗauki mataki gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba za mu yi hakan a lokacin da ya dace wannan kuma zai dogara ne akan irin kwararan hujjojin da muke da su ya harkokin cikin gidan birtaniya amber rood ta shaidawa majalisar dokoki cewa amfani da iskar guba mai lalata jijiyoyin jikin bilarama babban laifi ne na ganganci a birtaniya wannan yunkurin yin kisa ne ta mugunyar hanya cikin bayanar jama'a wani jami'in 'yan sanda ya faɗa wa kafar yada labarai ta sky news cewa adadin mutane 21 ne suka samu rauni sakamakon shakar wannan mugun sinadarin da aka baza shi kusa da wani shagon sayar da kaya a birnin salisbury na kudancin birtaniya har yanzu wasu mutane suna uku suna asibiti wato mutumin da a bisa dukkan alamu aka nemi kashewa tsohon mai leƙen asiri na ƙasar rasha sergei skripal da ɗiyarsa yulia da wani ɗan sandan ƙasar birtaniya nick bailey wanda ya yi kokarin taimaka musu bayan ya fahimci cewa sun yanke jiki sun faɗi ba cikin hayyacinsu ba wani wanda ya ga abin da ya faru ya faɗa wa wani gidan jaridan ƙasar birtaniya cewa yulia skripal ta some bakinta na kumfa kuma idanunta buɗe amma ya kafe ya ce kuma mahaifin nata hannunsa ya sandare hannuwansa ba sa iya motsi idanunsa na kallo wuri guda baya iya motsi kamar matacce shi dai skripal da ɗiyarsa har yanzu a zuwa yammacin jiya alhamis ba su cikin hayyacinsu shi ma beli, yana cikin mawuyacin hali amma an ce idanunsa biyu yana iya gani ladan ibrahim a yawa ya karanto labarai To da labarin mu faro takon a Najeriya inda wani ya ya zama sabon mai rike da kambun duniya na guinness world records a matsayin wanda ya fi kowa karanta littattafai inda ya shafe kwanaki fiye da biyar yana karatu ba tare da ya tsaya ba kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu baban gida jibril ya aiko mana shi dai wannan dan najeriya dan asalin jihar lagos mai suna bayode treasures olawumi ya shafe sa'o'i 120 ko kuma kwatankwacin kwanaki biyar yana karanta littattafai daban-daban har goma sha bakwai a wata gasa da aka gudanar a birnin lagos domin zama sabon gwarzon sarkin karatu ko alhuda-huda na duniya wannan bajinta da dan najeriya mai 'ya'ya uku ya doke wanda ke rike da wannan kambu a can baya dan kasar nepal mai suna suna dipar sharmak wanda ya nashi karatun sa'o'i 113 da mintuna 15 a shekara ta 2008 to koya ka gudanar da wannan karatu mr bayode it's not a joke of course in every one hour there, there was five minute break But that five minute break is nothing nothing that was the time i thought i was gonna die ya ce gaskiya ba abin wasa ba ne domin a kowace sa'a guda akwai hutun mintuna biyar amma wannan ba wani abu ba ne a wani lokaci ma na yi zaton zan mutu ne ina shishika sama-sama kamar ba zan kai labari ba amma kuma gashi abin ya zama labari it was not easy it was a very hard work tuni dai shi wannan jan gwarzo sarkin karatun duniya mr bayo bayode ya gana da gwamnan jihar lagos a kuma mai ambode wanda ya sha alwashin taimaka masa kuma ya naɗa shi jakada na musamman na karatu da nufin bunƙasa harkokin ilimi a jihar Lagos da Najeriya ma baki daya. Doka Mr. Bayode ya ji da wannan nasara. Happy that people can find inspiration in me. I'm happy. Uh, uh, the Western world was not built on the back of entertainment or music, but on the back of education. ya ce na ji daɗi kwarai da gaske kuma wannan ya nuna cewar ƙasashen da suka ci gaba su ma sun ci gaba ne ba wai kawai sun kafu ne a kan wasanni ko harkokin nishaɗi da holiya ba a'a sun kafu ne a tsari na neman ilimi da karance-karance da bincike research reading studying da wannan gasa gwamnatin jihar lagos ne da wasu kamfanoni masu zaman kansu suka ɗaura ɗauki nauyin gudanar da shi a kokarin da gwamnatin jihar ke yi na cusawa 'yan jihar ta Legas ɗabi'ar karance-karance domin samun ilimi. Yanzu dai Mr. Bayo zai gudanar da wani aiki na zama jakada na musamman na bunƙasa ilimi a najeriya da ma ƙasashen afirka har ma da duniya inda zai ya wuce a jihohin najeriya daban-daban da kuma wasu ƙasashen afirka da kuma na duniya domin bunƙasa ilimi musamman a tsakanin matasa yan magana dai sun ce ilimi hasken rayuwa babin yajibirin murya amurka daga lagos. To Allah taimaka bari kuma mu ci gaba da shakatawa da wannan faifan da ke bisa inji. She aka yi to mu rufe taskar hotunan namu a birnin tarayya abuja inda wakilin nasiru adamu elikaya ya yi nazarin yaƙi da ƙungiyar boko haram da shugaba muhammadu buhari ke yi Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya iya bakin kokarinsa wajen cika alkawuran kamfen gabanin zaben 2015. A sanarwa daga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu, shugaban ya ce gwamnatinsa ta dage kan tsaro, raya tattalin arziki da yaki da cin hanci da rashawa don dawo da Najeriya kan turba. A nan shugaban ya ce al'ummar yankunan da Boko Haram suka fi addaba za su fi ba da shaidar sauyi da aka samu. Sakataren jam'iyyar APC mai mulki Mai Malabu ni ya kare matsayar shugaban. Babu mamaki yadda mutane suka fito saboda mu muka san halin da ƙasar na ake ciki lokacin da shugaban ƙasan Muhammadu Buhari ya hau karagan mulki. Ƙasan nan kusan ta durkushe babu tsaro ba zaman lafiya kowa yana cikin fargaba babu ma mai nutsuwa balle ma san cewar ga inda yake Allah cikin ikonsa dawowansa kan karagan mulki wa'annan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su so dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake jami'an tsaro dai na cewa yanzu yan ta'adda na boko haram sun durkushe da haka suka buge da kai hari kan karamar kamar danga wato fararen hula. Sace mata a sakandaren dabci ya haddasa damuwa zukatan al'umma da bukatar gwamnati ta kara dagewa wajen kare nasarar da ta ce ta samu. A nan malaman Islama irin shugaban Jibius Sheikh Abdullahi Balalau na ganin hakika gwamnati na iya kokari sai dai a ci gaba da taya ta da addu'a musamman don samun nasarar ceto matan dabci kamar yadda aka samu nasara mai yawa wajen matan Chibok. Babu shakka an yi ta kiranye kiranye da yawa an samu ƙungiyoyi daban-daban akan maganar 'yan matan Chibok. to ya kamata kuma wa'annan kungiyoyin da suka yi ta kira da neman a dawo da 'yan matan chibok to su san cewa wa'annan su ma 'yan najeriya ne kuma abin da ya sami wa'ancan shi ya sami wa'annan to a yi iya kokari a tallafa wa gwamnati a tallafa wa duk waɗansu kungiyoyin da za su iya taimaka don a gano waɗannan yaran a ci gaba da yi jagoran abin da zai taimaka mana baki ɗaya shine addu'o'i allah ya taimake mu ya zamanto an samu nasaran gano waɗannan yara kuma an dawo da su cikin ƙoshin lafiya zuwa ga iyalansu ba za ka ji zafin abin ba sai ka kaddara a kanka ka kaddara da kai ne ka rasa 'ya'yanka ya zo wani irin tashin hankali kake ciki irin zafin da za ka ji to haka 'yan uwanka suke jin wannan zafi sannan ina ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimakon waɗanda suka samu kansu cikin waɗannan rikita-rikita ko suke amfani da shi a matsayin addini Allah ya sa su gane ba addinin musulunci bane ya umarni da wannan in ko waɗansu ne suke amfani da wannan dama a matsayin siyasa don su jefa wa ƙasar nan tarnaƙi da rigima da tashin hankali su ma muna addu'a Allah ya shirye da su in ba masu shirya ba ne duka ya Allah ka yi mana maganin kowane ne ke da hannu cikin kawo wa ƙasar nan damuwa fargabar mutane kan karin 'yan ta'adda ya ragu da hakan ma ya rage zafin bincike a yan shiga kasuwanni da wajajen ibada masana tsaro na ba da shawarin cewa akwai bukatar mutane kan su saki kafa su wala don kada miyagu su shammace su nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya

Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Jiya Alhamis takwas ga watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musamman don mata. Don tunawa da irin gudunmuwar da suke bada a al'umma da kuma irin matsalolin da suke fuskanta. A jamhuriyar Nijar Tamar Abaru wakiliyar sashen Hausa ta haɗa mana rahoto akan bikin na ranar mata. Ga Tamar Abari. maudu'in na sallar mata ta bana shine daidaito tsakanin jinsi ko menene dalilin zabar maudu'in nan madam ibrahim ummul muminuna ita ce shugabar sashen da ke kula da tsarin jinsi a ma'aikatar kyautata rayuwar mata da yara kanana ta nan jihar da magaram saboda daidaiton nan da ake waɗi yau da gobe kullum ana zancen shi ka aga kama so ne muke mu ɗauki mace daidai da namiji a ba ɗaya ba ne amma bisa fannin aiki ne ake son shi ne daidaiton da ake nema ba bisa wani fanni ba. Shi wannan maganan daidaito ba yau ake yin shi ba amma har yanzu matan ba su gani a ƙasa ba kamar waɗanne hanyoyi ne za ku bi na ganin kun magance wannan matsaloli da kuke waɗi. To wannan matsalolin da mata ba su gani ba a ƙasa. Kusan abu ne wanda in an rigai an sa shi gaba tun daga iyaye da kakanni akwai manahar da wanda ake ce ma jahilci menene jahilci ko bisilimcin mu da muke yi yanzu ya ce mace ta nemi sana'a ta nemi abin da zata hudda kanta kenan wannan tun daga farkon harin shine ake bi sai a ce addinin musulunci ya hana mace ta yi kaza yanzu bisa wannan malaman ma muna bin kansu su ma muna tambaye su akwai hadisai da dama suna hido muna suna kwatanta mace tana da yancin ta nemi ilimi kenan inda ilimi duk abin da mace na fannin aiki dai ya mace wanda namiji ya nema yi ilimin ɗiya mace na yin shi wannan sallar zamu musamman bisa ga sensibilization kin ne zamu a rana yau da gobe waye kai shine zamu yi ta yi. amma duk da wannan daidaito ana ganin alamu yanzu akwai sauyi bisa gada amma yanzu wannan sallar ta shahi matan karkara da yara na karkara kenan waye kai yanzu muka yi sallar wannan muka kare muna da niyyar mu yi tsari wanda za mu iske cikin kowace gunduma muna da wakilai kenan wannan wakilan namu na gunduma da mu da su zan mu yi tsari wanda zan mu yi ta dai har Allah ubangiji ya sa mu ci mu burin da muke nema to kun yi magana waye kai kuma ga maganar sana'a na dogaro da kai to amma matan na karkara kuna sama musu kamar wani jari haka ko kuma wani abin da zai ise su su dogara da kan nasu su yi sana'an na dogaro da kai to wannan jari fisbirlah bakin gwargwado wata ra'ayin allah ya sa ana yi alhamdulilahi akwai ƙauyuka da dama waɗanda duka daga can babban minister kinmu mai kula da bunƙasa ɗiya mata da kare haƙƙi yaran gana duk su bakin gwalgwado an ɗaya rarraba. sai dai duk da a koyaushe sallar tana mai da hankali ne kan matsalolin mata su kuma sun ce ba su san ana yi ba kamar yadda waɗannan mata suka yi bayani. sunana zulaha ba mu san ana yin ta ba saboda an ce za su huto su ce taimakon mata ake za a ba mata jari za a ba mata muri har yau Allah bai sa ba muka gani zuwai to malama zoye gashi yau sallan mata ce to ko kin san da ita ka mu wani sallan mata ba mu san ta gida ko ka san ta yan bariki yanzu garin mu gashi wuya ita shehu bana damuna ba ta yi ba daɗi ba mu abincin ba mu na gobe yanzu ka fama muke mu samu ko mu tattara mu koma gari ko wani dan boye boye ma kan hiya ina ne zaki kai wani dan nema nema ne zani wani dan nema nema abin da ban ajiye ba An Allah sa na samu ka yan yara mu samu ko ko komo A Najeriya ma Zainab Babaji wakiliyar sashen Hausa ta haɗa mana rahoto akan ranar mata. Manufar ranar matar ta duniya shine a faɗakar da mata kan yadda za su fahimci 'yancinsu da neman adalci wajen daidaito ta hanyar samun ilimi da guraben shugabanci kamar takwarorinsu maza. Madam Rahila Goji ta ce ranar mata ta kasance ranar da za su nemi 'yanci a matsayinsu na mata ta yadda za su samu zarafin kula da iyalansu don samun al'umma na gari. mun gode wa Allah domin an samo mana wannan ranar wanda tana ba mu yanci mu faɗa abin da muka ji dadin shi da wanda ba mu ji dadi ba damuwa na ɗaya game da mu matan da muna facing shine rashin ilimi domin can da ilimi ta zo maza ne ake kai su makarantu ba kai mu mata ba yanzu da an fara makarantu ma nan da nan sa dauke mu a kai gidan aure miji kuma an fara haihuwa sai ya ce shi zai dubi yaran shi sai ka ganke uwa kin zauna a gida in kuma an Allah ya taimake kin kina aiki to in Allah bai taimake ki ba kin gani kin zama cikakkiyar mace mai zama a gida ba taimakawa in kin ci a baki in an sa zage ki in an sa a baki abinda an ga dama amma duk bacin da ta yi makaranta takan samu aiki takan yi kasuwanci takan shiga siyasa da mutunci kuma ta taimake mai gidanta ta training yaranta ta ba su abinci mai kyau ta sa musu kaya mai kyau to ka ga irin wannan mace ta babbanta da wanda za ta roka. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban bayanin Madam Rahila Goji akan matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya. A madadin Tamar Abari, Zainab Babaji da sauran duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa wannan shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam sai kuma sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Sharhin jaridun Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken kwararrun masana shari'a sun ce Trump ka iya shiga matsala idan har ya yi kokarin rufe bakin tauraruwar fina-finan batsa Stormy Daniels. labarin ya ci gaba da cewa labarin lalata da ta shiga tsakanin stormy daniels da donald trump shekaru goma da suka wuce ya fito fili bainar jama'a amma an hana tauraruwar fina-finan batsar da a yanzu ta zama gawartacciya ba da labarin da kanta amma hakan na iya sauyawa a cewar ƙwararru a harkokin shari'a duk da takunkumin wucin gadi da ƙungiyar lauyoyin da ke kare shugaban ƙasar suka samu nasarar ƙaƙaba mata a satin da ya gabata sakamakon fafutukar da take yi ta ba da labarin yadda dabdalar ta auku a ranar laraba ne dai sakatariyar yada labarai rahika huckabee sanders ta watsa labarin cewar lauyoyin trump sun samu nasarar akan daniels karo na farko da fadar white house ta nuna sanin yarjejeniyar da kuma rawar da trump ya taka akan al'amarin har ila yau jaridar ta usa today ta buga rahoto mai taken kimanin mutane miliyan guda ne suka rasa wutar lantarki a yayin da sabuwar guguwa ta uku ke kankama da tunkarar arewa maso gabas labarin ya ci gaba da cewa kimanin gidaje da wuraren kasuwanci miliyan guda ne suka rasa wutar lantarki a jiya alhamis yayin da guguwa mai karfi ta biyu ta mamaye arewa maso gabas har ila yau jami'an da ke ba da hasashen yanayi sun ba da gargaɗin akwai yiwuwar guguwa ta uku na kan hanya sabuwar guguwar da ke haduwa za ta iya haddasa zubar da dusar kankara da iska wacce take daga tsakiyar tekun atlantika zuwa new england a ranar lahadi mai zuwa ko kuma litinin a cewar babban jami'in yanayi na accuweather dan pidinowski sai kuma jaridar washington times jaridar ta rawaito labari mai taken hobhig ta faɗa wa kwamitin bincike na majalisa masu kutsen yanar gizo sun yi kutse a cikin akwatin imel ɗinta tsohuwar mataimakiya a fadar white house ta faɗa wa 'yan kwamitin majalisa cewar ɗaya daga cikin akwatin imel ɗinta masu 骨髓先是约时， zai iya yiwuwa shine wanda ta yi amfani da shi a lokacin tana mamba a kungiyar masu kamfe ta Trump. Kafar yada labarai ta NBC ce dai ta ba da rahoton a ranar Laraba. Cewar Hicks ta faɗa wa 'yan kwamitin a yayin da ake gudanar da binciken da aka saba yi akai-akai cewa ba ta da iko akan akwatunan emails guda biyu. Ɗaya nata ne na kanta, ɗaya kuma yana da alaƙa da abin da ya shafi kamfe. Sai jaridar New York Times wacce ta rawaito labari mai taken Trump ya ba da izinin ƙarin haraji yayin da ya yi burus da abokanansa na gida da na waje. labarin ya ci gaba da cewa shugaba trump ya yi watsi da 'yan adawa daga jam'iyyarsa da kuma masu zanga-zanga a kasashen ƙetare a jiya alhamis inda ya rattaba hannu akan dokar da ta kakaba haraji mai yawan gaske a kan ƙarafa da kuma dalma da ake shigowa da ita cikin amurka sharhin jirgin amurka na wannan makon kuka saurara nazar ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc nake cewa mu zama lafiya. a gaida Naziru har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai kuma rayuwar da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manu dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina kira ga mutanen Najeriya jiji ziyarar da muhammadu buhari ya kai filato su gombas su gambas su wasuwa na jos suka taru aka zauna lafiya musulmi da kirista ba wanda ya tsangwami wani ba wanda ya buge wani ba wanda ya ɓaci wani kowa suna allashawa da nishadi da walwala da sa'ida da kwanciyar hankali Allah ya kai Buhari lahiya ya yi ziyara lahiya ya so ka ƙara haɗa kai Allah ka ƙara haɗa kan Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka taimaki janarar Muhammadu Buhari da Najeriya Allah ka bari Najeriya ta wace. Salamu alaikum wa radio Amurka suna na ce gaba Iliya mai kamfin shayi bakin kasuwa da kullum. Hakika rana ce da aka ware ta mata ya kamata mata su koyi darasi su samu ya'ya ko don tarbiyya za ta yi wa da iyayen yara. Daga Musa Ubala Sarkin Gura dangin jigayen Najeriya. Don Allah ku taimaka mana ku tunawa sanatoshinmu na jigawa da jannabarosinmu na jigawa na fitar da na tarayya. Don Allah su da mana mu na jigawa. Tun da suka hau mun sun manta da mu. alhali muna mun yi zaɓe kuma muna wasu addu'a a cewar mu ta har yanzu ba mu gani a karba su da su koya mana kamun kifin ta su da su ko da su kamo kifin sun ba mu ba dan Allah da annabi ku tunatar da su ku nuna mana arziki su tuna da mu mu masu bukata sama sannan a jigawar Najeriya. Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ya amince da gayyatar tattaunawa da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya yi masa. Amma duk da haka za a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumin da aka sanya ma kasar. Shugaba Kim ya bayyana aniyar ganawa da shugaba Trump ta hannun Chung yong mai ba shugaban koriya ta kudu shawara a kan harkokin tsaron ƙasa wanda ya tattaki zuwa koriya ta arewa a kwanakin baya chung ya bayyana wannan matakin mai ɗimbin tarihi da ban mamaki cikin daren ranar alhamis agogon washington a kofar fadar white house labarin lalatar da ake zargin shugaba trump ya yi da fitacciyar 'yan wasan fina-finan batsa stormy daniel labari ne da kafofin yada labaran a washington suka yi ta yi makonni da dama da jinsa tare da yin magana a kai tun da dadewa lauyan shugaba trump michael cohen ya amince da cewa ba shakka sun biya ita daniel wadda wanda sunanta na asali stephanie clifford kuɗi wuri na gugan wuri har dala dubu ɗari da talatin da niyyar ta shiru da wannan batu na zargin cewa trump ya yi hulɗa da ita wato ya neme ta an yi hakan ne kuwa tun kafin zaben shekarar dubu da goma sha shida prime minister birtaniya theresa may ta yi alkawarin ɗaukar matakin da ya dace domin mayar da martani muddin aka gano cewa rasha ke da alhakin sawa wani tsohon ɗan leƙen asirin rasha da ɗiyarsa guba To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku yi sharhi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Siri da ya haɗa shiri da bada umarni da ma injiniya mu na yau Thomas Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.